أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينبوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا a cikin wannan yammaci na hudu ga watan goma sha ɗaya watan zulqa'ada a cikin wannan masallaci inda muke ɗaukan darasi a cikin wannan littafi na imam al sharhu sunna rahimahullah yau za mu tashi farkon shafi na ɗari da talatin da hudu gabar karatu ta arba'in da shida inda malam ya ce قال المؤلف رحمه الله تعالى duniya, بأن الدنيا دار wa Islam. malam ya ce ka sani duniya nan ne gidan da ake yin imani nan ne kuma ake musulunci kar ka take ka zauna ka yi tsammanin sai an je lahira a musulunta ko sai an je lahira a yi imani a can gidan sakamako ne nan ne ake zama musulmi mai imani can kuma sakamako za a bada in fa har ka san ba ka yi a nan to ba ka da shi a can وأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيها مؤمنون مسلمون cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikinta akwai muminai musulmai muminai musulmai kowane mumini musulmi ne amma ba kowane musulmi ne mumini ba shi yasa yace mu'minuna muslimuna masu imani musulmai zai yiwu ka samu mutum musulmi ne amma ba mumini ba amma mumini kowanne musulmi ne mu'minuna muslimuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa mawarithihim wa dhabaihihim uh, wa salati wa salati alaihim ko fi akamihim cikin hukunce-hukuncensu wa mawarifihim da gajejjeniya da suke yi a tsakaninsu wa zaba'ihim da kuma yanke-yanke da suke gabatarwa a tsakaninsu su wasalati alaihim da kuma yin sallah da suke yi a kan junansu in wani ya mutu su muminai <clears throat> musulmai muminai muminai musulmai suna tare da musulmai munafukai amma tunda musulman nan musulmai ne tare ke zartar da hukunce-hukunce a hakam muminai musulmai da ko musulman da ba muminai ba munafukai amma hukunce-hukunce duk gaba ɗaya ana gudanarwa ne a hakamihim hukunce su iri ɗaya ne idan mumini musulmi za a yi maka hukunci a kan abu haka ma musulmi fasiki haka za a zartar maka da hukunci. wa fihim haka gado don kana da 'ya'ya idan akwai fasikai ciki ma in an tashi rabon gado haka za su yi gado tunda dai musulman ne kuma za a gaje su kuma za su yi gado don ba kafirai ba ne waza ba ihihim kuma za a ci yankansu da musulmai ne wasalati alaihim in sun mutu za a yi wa gawar su sallah kun fahimci karatun ku? malam yace wala nashhadu li ahadin bi haƙiƙatin imani babu wani mutum ɗaya da za ka nuna ka ce wannan tabbas waliyin Allah ne mai haƙiƙanin imani shine wali malam ya ce mu ahli sunnati wal jama'a la nashhadu li ahadin bi haƙiƙatin imani ba wanda za mu ɗaga hannunsa mu ce wannan mun tabbatar haƙiƙa har ga Allah yana da imani na haƙiƙa wali ne kun gashi mu ba mu haka ba mu haka muna zata wa junanmu dai alkhairi amma la nashhadu li adin bi haqiqatil imani hatta ya'tiya bi jami'i shara'i'il islami har sai mun ga dukkan wata shari'a ta islama yana kawo ta daidai sai mu ce lallewa ne ayyukansa irin na masu imani wa in qasara fi shay'in min zalika kana naqis idan ya tauye cikin haka din sai mu ce yana da tauyayyen aiki irin na masu imani shine naqisul imani hatta ya tuba har sai in ya tuba wa'alam malam yace ka sani anna imanahu imaninsa ilallahi ta'ala wajen Allah yake ma'ana sanin haƙiƙanin imanin mutum sai Allah babu wanda za ka tabbatar da cewa har ga Allah imaninsa ya gama kaiwa ƙoli wannan sai Allah idan da ana haka ai da za a gane dan aljanna ko to shi yasa ba a gane wannan dan aljanna ne sai Allah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nan Allah yana nuna masa sai ya ce wane dan aljanna ne an yarda masa wane yardajja Allah ne dan aljanna a cikin sahabbai to amma a yanzu babu wanda zai bugi kirji ya ce ga dan aljanna balle kuma har a ce akwai wanda ma yake bada ka kaga wannan sai dai in an rena muku hankali kawai mutum ne ba wanda shi kansa ba a tabbatar da hakikanin yanda yake ba sai ce nan duka an yafe mu bai zama Allah ba wai an muku gafara a jifa Allah ya sauri rayuwa cikin musulunci ana nan ana yin ta kai kai-kai-kai kai kai kai in dai ba lalacewar mutum ta kai matuƙa ba ya za a yi har ya yarda wai ya ce wai ya gafarta wa wani aikin da Allah ne ke yinsa wai ka ce wai ko an gafarta mu yanzu lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da musulunci akwai wanda akwai sanda ya je ya ce wa mutane nan duka ku je an ba ku musulunci kowa sai ya zo ya kalma shahada ko abunsa ko abun wani sai ka furta kalmar shahada haka ne ko ba ka bane to yanzu a rediyo za a ce duk wanda ya ji muryata na ba shi ɗariƙa Ewa eh, ya ji an ba shi ta sace ya ba ka in bai ba ka ba fato ba kai ta kai ba yanzu musulunci ba da shi ake yi akwai wa shehin da na addinin musulunci da gwada ba ja ka je na baka musulunci eh sai dai ka musulunta kai kalmar shahada ka musulunta shikenan mun zama ɗaya kuma yanzu shi ma in wani ya zo yana iya ce musuluntar da shi shikenan to haƙiƙa na imani na koli wannan sai Allah annal islam wal imana ina muke ne wa'alam anna imanahu ila Allah wa'alam yace ka sani fa mutum imaninsa sanin hakikanin imaninsa ila Allah wajen Allah yake ta'ala madauki تام الإيمان أو الناقص cikakken imani yake da ko tauyayyen imani imanuhu tamun au imanuhu naqisun imaninsa cikakke ne ko ko tauyayye ne shine anan tamul imani au naqisul imani illa ma azhar illa ma azhara laka sai abin da ya bayyana maka min tabi'i shara'il islami wanda yake na tauye tozarta raunana rena wulaƙanta shari'o'i na Allah yana aikata fasikanci a fili yana yi wa addinin Allah karan tsaye a sarari kaga wannan zaka ba shi nomba amma ba za ka ba shi nombar cewa ɗan wuta ba wannan kuma sai Allah ya san hallau dan wuta don ko arne baka isa ka ce wannan arnin dan wuta ne jiya ne ba da daɗewa ba malam muhammad kanuri yake ba mu labari a can wajen su da lokacin da ake zaune lafiya an yi wani bawan allah in ya muri ne idan sun zo ana magana tare da shi ya ji barbarci da barbarci yake ce musu ai wannan aljannar taku da kuke magana a kanta ko da kurɗe ni ma sai na shige ta jiya nan yake ba mu labarin inyamur ana habayo ya za ka yi yace ai ku bari kawai ku gani dai ku dai ba kuna faɗi kawai ba ni ko da kurɗe sai na shiga lokacin da ya kusa mutuwa sai ya musulunta ya musulunta ba daɗe ba sai ya mutu to yanzu wannan kaga da ana ga kamar jizgilanci yake ashe wata ilhama ce daga Allah kaga shi bai ma daɗe yana gwagwarmayar ba kawai Allah ya karbi ransa kuma daga musulunta sai mu kaga ana sa ran zai samu aljanna ku dai kuna wasa ku tsaya kuna wasa ni aljanna ta da kuke kawo ma kuna magana aljanna aljanna ni ko da kun sai na shiga ku tsaya nan kuna wasa to ƙarshen ta kuma hakan za a yi an tsaya ana wasa sai ga hitan in ya mura aljanna yanzu da yawa za a ga ne ya kaga sai ka ɗauke shi ɗan wuta Allah yana iya yin ikonsa wani wanda kake gani mai ƙoƙari shi yake buɗe masallaci shi yake rufewa shi yake sharewa shi yake ɗebo ruwa ya zuba a duro shi yake kaza shi yake kaza Allah yana iya jarraba shi wannan kuma shi ne limami shi ne mai wa'azi ne mai kaza Allah yana iya jarraba shi duka wannan Allah yana iya yi. wani kuma za ka gan shi da musulmin ne amma fasiki dan iska shaye-shaye yake komi da komi sai kaga Allah ya canja shi ya zama mutumin kirki kuma ya mutu akan hanyar kirki Allah ne yake yin wannan kar ka nuna wani ka ce ga dan wuta ko kuma ga dan aljanna wannan aikin Allah ne barwa Allah sai dai ka ce irin aikin da wane yake yi in Allah ya taimake shi ya mutu da haka ana sa zai samu aljanna domin aikin masu imani kuma Allah ya ce duk wanda yake da imani irin wannan yayi aiki irin wannan ga irin sakamakon da aka gane da wannan aiki da wani yake yi in ba bai bari ba ya mutu da haka ba zai shiga wuta don haka Allah ya ce wannan shine kawai in ka faɗa ka kuɗa amma ka yankewa wani hukuncin cewa ɗan aljanna ko kuma ɗan wuta wannan sai Allah in kuma ka bugi kirji ka faɗa to ka tsaya a matsayin ubangiji wannan kuma kai da shi asharhu qawluhu wa alam bi anna ad daru daru imanin wa islamin ko da yake ka sani ita duniya gida ne na imani gida ne na musulunci a ina ake musulunci har a yi imani a duniya don haka kenan fa malam yana so ya ce maka kada ka yi wasa da duniyan nan ka zo ta ne don ka gabatar da addini a nan ake yi to ya kake yin wasu abubuwa sama da addinin ka ba ka ƙoƙari wajen addini kamar yadda kake ƙoƙari wajen akasin addini bayan duniya nan ne gidan imani gidan addini kuma ka maida ta gidan wani abu daban ya'ani annal islam wal iman أن الإسلام والإيمان في الدنيا التي هي دار العمل إيمان مسلمتي الدنيا أكيد سجنا نجدا أيك لا إرفا أما الآخرة فإنها دار الجزاء أما الآخرة gida ne na sakamako. Al-Islamu wal imanu innama yakunani fid dunya imani da musulunci su biyun nan ana yin su ne a nan duniya amma man mata ala ghairi islami wal iman amma duk mutumin da ya mutu ba akan musulunci ba ba akan imani ba fa innahu kafir wannan ya zama kafiri wala yanfa'u annahu yawmal qiyamati idza shahada ma ko haka ne ko idza shahada ma kafara bihi yu'min yace ba zai masa amfani ba ranar gobe kiyama idan ya ga abin da yayi na kafirci yace eh tunda na gani yanzu zan yi imani ko kuma yanzu kam na yarda na yi imani zai ishe shi la yanfa'uhu la yanfa'u nafsun imanuha ko daga nan ma idan rana ta fudo daga yamma baka tuba ba to a lokacin ko ka tuba imanin ba zai ma amfani ba matukar lam kun amanat min qablu in dai da baka yi imani ba sai da aka je lahira yawmal qiyamati idza shahada ma kafara bihi yu'minu in ya ga abin da ya kaburce mawa ɗin gashi da ya kaburce wa alƙiyama da sakamako ya kaburce wa jahannama ya kaburce wa aljanna ya kaburce wa bala'i na azabar tashin alƙiyama, sai gashi ya gani to a lokacin kuma yi uninu sai ce ya yi imani au ya tamanna rojo? ko a lokacin sai ka je yana ta burin a dawo da shi wa yatlubu min rabbihi annahu yarji'u li ajali an yu'mina sai ka yana nema a wajen ubangiji a maido shi duniya don ya yi imani rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu wannan tun daga lokacin da zai tinkari barzakhu zai fara yin haka قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار da kai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kai mai shauraron karatun wannan aya da za ka gani iz yayin da wuqifu aka tsaida su alan nari akan wuta fa qalu ji suna cewa ya laitana nuraddu ya kai su. ina ma da a maido su duniya ai idan suka dawo duniya wala nukazzibu wala nukazziba bi ayati llahi kenan wala nukazziba ba za mu ƙaryata bi ayati rabbina ayoyin ubangijinmu ba wai Allah mai damu in muka koma yanzu kan ba za mu sake ƙaryatawa ba wana nakuna minal mu'minina zam za mu zam cikin masu imani wannan fargar ba ta da amfani wannan imanin naku ba zai musu amfani ba shi yasa malam ya tuna maka tun yanzu cewa a duniya darul imani wal islami duniya fa tun da kana cikinta to nan ne fa gidan da za ka yi imani nan ne inda za ka yi musulunci kar ka sake har lokacin barin ka duniya ya yi ba ka abun kirki a cikin addininka ba ƙarshe za ka ji kana cewa ƙarshe wannan aya walau tara izu wuqifu alan nari ƙarshe sai ka zan cikin wa'anda za a ce idan aka gan ka tsaye kan wuta lokacin da aka tsaida mutum domin idan aka kai mutane wuta za a tsaida su lokacin da aka tsaida su tukunna ake buɗe ta in aka buɗe ta suracin ta ma kawai ya make su tukunna sannan a musu tambayoyi na iskilanci kamar yadda suka yi wa addini iskilanci a lokacin za su yi ta burin a maido mu a maido mu ba za mu sake karyatawa ba za mu yi imani ina an riga an gama zamanin duniya ya wuce yanzu yayin lahira ake wal islamu wal imanu bainahuma farqun musulunci da imani bambanci ke akwai tsakaninsu domin li'anna dina alatun maratib ko haka ne kuwa bunnan kai li'anna dina salatu marati addinin musulunci yana da matakai guda martaba martaba guda uku martabatul islam wa martabatul iman wa martabatul ihsani waɗannan maratibai ne wanda ake buƙatar musulmi a ce ya haura su martaba ta musulunci da ita ake farawa a samu martabar imani sai kuma martabar isani sai ka zama cikin wanda Allah yake so inna Allah yuhibbul muhsinin shikenan ka zama cikakken wali muslimun mu'minun muhsinun kama fi hadisi jibril kamar yadda ya zo a hadisin jibril alaihi salatu wassalam wa wanda kowa zai iya taka wannan martabar cikin masu addinin musulunci shine al Islam. duk wanda ya musulunta shikenan ya taka wannan martabar musulmi ne menene musulunta huwal istislamu fi zahiri shine sallamawa miƙa wuya a zahiri daga ka musulunta a zahiri shikenan ka zama musulmi ka hau wannan martaba ta farko wa kad yakunu mu'minan fil batin to daga nan kuma tabbas akan samu da yawa sai ko mutum ya zama mumini a zuciyar ciki shi kuma ba bayyane yake ba sai dai ayyukanka ne za su bayyana aikinka shi zai bayyana abun da zuciyar ta ɓoye sannan kuma wani lokaci kuma aikin kaɗin zai iya zama irin na masu imani amma zuciyar ba shi ta ɓoye ba matsalar ce wa qad yakunu munafiqan mustasliman yana iya zama munafiki kuma musulmi wanda ya miƙa wuya fi zahir a sarari kafiran fil batin amma kafirin zuci Allah ya kare mu wannan shine nifa al-i'tiqadi da muka karanta a darasin da ya gabata amma imanu martaba ta biyu ta imani fa innahu la yutlaqu ala al-munafiq ba a sakan wa munafiki wannan suna na imani fa innahu yadkhulu fihi al-mu'min haka ne kuwa mumini ne yake shiga wannan mataki na imani kamilul imani wanda yake da cikakken imani wa da Kulu almu'min naqisul imani isul imani. dhukira al-islam wal iman jami'a akan samu musulmi mai tauyayyen imani shi ma sai ya ɗan haura wannan 'yar martaba sai a same shi musulmi amma mai imani imanin amma tauyayye na imani akwai kamilul imani akwai naqisul imani akwai munafiqul imani fa'iza zukirar islam wal imanu jami'an idan aka ambaci imani da musulunci gaba ɗaya fa'innahu yuraddu bil islami gaba ɗaya sai a maida shi kuma sai a kira shi musulunci idan mutum ya haɗa musulunci da imani to yanzu duka sunansu musulunci al'akamun zahira a wajen hukunce-hukunce na zafi. Wai raddu bil imani al'akamun baɗina, akan koma wa imani kuma hukunce-hukunce na koyi. Ga musulmi ga mumini ga musulmi mumini ko ga kuma musulmi munafuki a zahiri za a ga ana hukunce hukuncen iri ɗaya amma kuma mumini hukunce hukuncensa na zahiri za su koma can ciki har abadini munafuki kuma za a ga hukunce hukuncensa na zahiri akasinsu ne a cikin zuciyarsa abadini كما في حديث جبريل الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتهج البيت هذه أعمال ظاهرة وإن دوك أيك عن يدعك ينسى فيه sai jibrilu ya ce akbirni anil imani to na ji waɗannan musulunci a sarari ake yin su to ba ni labarin imani da ake yi a koyi kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wannan shine imani zuciyarka ta ta lallai Allah yana nan kuma shine kadai abun bauta ka yadda mala'iku nau'i nau'i suna nan hafaza suna nan raqib atid masu kula da kai suna nan masu tambayan kabari suna nan duk ka yarda kutubi littattafan Allah da ya aiko manzanni ka yi imani da su manzannin ma ka yi imani da su ranar ƙarshe alƙiyama ka yi imani da ita kuma ka yarda da ƙaddara ka yi imani da kaddara alkhairi ma ya zo maka Allah ne akasin alkhairi ma Allah ne khairihi wa sharrihi alkhairi da sharri duka ba za ka dora wa wani ba hadhihi a'malul batin wannan kuma a boye suke da zuci ake so ka gudurta su ba wai kawai don ka furta su da baki ba a same su a zuciyarka haka ne ka yadda ba ka karyatawa a to amma maka sani kafin ka zamanto ɗan aljanna malam yake wala budda ba makawa dole ne min ijtima'il islami wal imani abu biyun nan sai sun haɗu ka zama musulmi mai imani fa idza dhukira wahidun faqat idan aka kira ɗaya kadai da kala fihi akhar to ɗayan zai shiga akwai wanda in an ambaci mutum da shi to ɗayan ma zai shiga idza zo kira imanu idan aka ce wa mutum mai imani wadahu da kala fihi islam wannan za a ce to musulmi ne inda aka ce mumini to musulmi ne an gane abun ko dakala alaihi islam musulunci ma zai shiga in dai aka kira mutum mumini to musulunci ma zai shigo masa musulmi ne wa idza zikira islam wadahu amma in aka ce musulmi ne kadai dakala fihi ya imanu Al-Islamu-wal-imanu. إذا اجتمعا افترقا yace wa idza zukira al-islam wadahu dakala fihi al-iman wa li hadha amma anan wato akwai ɗan mishkila a wajen figirorin nan da yace wala budda min ijtima'il islam wal imani fa idza dhukira wahidu faqat dakala fihi al-akhar ko idza dhukira al-iman wahdahu dakala fihi al-islam wa idza al-islam wahdahu imanu. fihi al-iman ولهذا يقولون الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا يعني في المعنى وإذا افترقا اجتمعا اجتمعا يعني في المعنى مثل المنين الفقير والمسكين Idan sun haɗu za a same su daban-daban su kira jami'an tsara faqir idan kuma duka aka ambata kowa za ka same shi faqiri faqiru lahu ma'ana yana da irin tasa ma'ana wal miskinu lahu ma'ana faqirun lahu ma'ana miskinun lahu ma'ana wa idza dhukira eh, wa idza dhukira ahaduhuma dakala fihi al-akhar amma idan aka ambaci fakiri zai zama miskini miskini zai iya zama fakiri amma idan aka ce to mal farqu bainal miskini wal faqir to za a samu abin da aka faɗi mal farqu bainal islam wal iman anan dai kaga ya ce maka in an ce musulunci za a iya cewa imani in an ce imani za a iya cewa musulunci to amma idan suka haɗu sai a ɗauka ɗaya ne to amma idan kuma aka zo aka ce ana so a bambanta fa mutum yana iya zama musulmi amma mara imani munafiki amma mutum baya zama mumini kuma a same shi ba musulmi ba amma zai zama musulmi a same shi ba mumini ba ƙauluhu wa ummatu to shi sa larabawan da suka zo qalat al ƙawayawa suka ce amanna aka ce a walakin qulu aslamna kawai daga farawa da iyawa ku ce dai kun musulunta ashe za a yi musulunci imani ya biyo bayan qalat arabu amanna aka ce a qulu aslamna to bayanai suna gaba insha Allah lokaci ya ƙure mana ba za mu iso ƙarshen abun nan din ba saboda ban fara da wuri ba dama kasancewa ban yi magari ba a nan ba don haka za mu tsaya a haka yin akwai tambayoyi sai a yi in akwai tambaya Eh, musulunci shi ya fi fadi a cikin martabobin domin za a fi samun musulmai da yawa fiye da masu imani masu isani ko eh, masu yaudarar musulunci ai sun fi yawa sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين darasi da ake gabatarwa a sabon teburi yana nan ana ci gaba da gabatar da shi a kowane larabar gobe kenan